Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan ya maye sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Mausararo Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa ɗaliban jami'ar Yamai sun yi zaman durshin yau a gaban hukumar jami'ar. yau ce ranar ƙasa da ƙasa ta yaren faransanci a rahoton musamman za mu taɓo batun yanayin cimaka a departama ɗin tanut a yau ne aka bai wa ɗalibai biyar mambobin kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗaliban jami'ar ya mai wato takardun shaidar cewa an kori su daga jami'ar majalisar ladabtarwa ta jami'ar ce ta ɗauki wannan mataki nasiru bode wani ɗalibi a jami'ar ta yamai na mai ra'ayin cewa ko da waɗannan ɗalibai ba ita ce mafita ba. Ƙungiyar Sinex kai har ma da gwamnati ya kamata su dawo bisa kan gaskiya. Mu muna a cikin ƙasa ne da take da fama da kuma bayan ci gaba. Maimakon su wa ɗalibai damar gina kansu kawai sai a tsige su. Wannan ba mafita ce ba, ba wai don yaran su ba su karatu a cikin waɗannan jami'o'i ba, sai a musguna muna. Yanzu abin da muke so ga abokaninmu shine su ƙara matsakaimi. Na san ba shakka gaskiya za ta bayyana. Yanzu da lamarin ya kai haka za mu shigar da zancen a gaban shari'a, saboda babu wanda ya fi karfin doka. Gaskiya za ta yi halinta, al'umma koyaushe su ne suke da ƙarshen zance, kuma za mu yi nasara. Har ila yau dangane da rikicin na jami'a ɗalibai mata da 'yan uwansu sun yi zaman dirshin a gaban hukumar jami'ar ta Yamai. manufarsu ita ce yin kira ga hukumomin jami'ar domin ganin an kuma karatu tare da fatan sake mayar da ɗaliban da aka kora to sai dai jama'an tsaro sun tarwatsa su Balkisa Muhammad ɗaliba a fannin zamantakewa ta yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Kowa ya san da dai irin matsalar da talibai suke ciki shine yau mun ka tara iyaye don su zo su sasanta a nan tare da rektora mu mun ka zo talibai don mu kama mu iyayenmu ko da mun ka zo sun ka hana mu shiga amma duk da wannan bai hana mu gayi bukatan mu abin da ya kawo mu don duniya ta sani saboda duk matsalar da ta faru ta fara ne da karamin matsala har ta girma yanzu tunda ya kai inda kin ga yan uwanmu mu an hudda su an ce an hudda su da makaranta dan shi mun ka hoto mun ka nuna bakin ciki mu da mu ba za mu yarda a haka ba kuma za mu ci gaba insha Allah da yin kokowa har mu samu nasara kuma mu mun tsaya tsayin daka ba za mu karatu ba sai inda mun ka samu nasara insha Allah a shi ne aka gudanar da bikin soma kwamɓalar wasanni daban-daban na ɗalibai karo na goma a filin wasa na jihar maradi hakan ya zo bayan da kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa usn ya kira da cewa waɗannan wasanni lamarin da ya sanadiyar jami'an 'yan sanda suka kama mambobin kungiyar wato ta usn e su hudu adam ali ali mataimakin sakatare janar na kungiyar usn e ya bayyana cewa wannan wuce gona da iri ne hukuma ta yi A cikin waɗannan abokaninmu akwai abokinmu na sashen kwaleji da lise na maraɗi da kuma abokinmu na ibtm maraɗi da kuma mambobi biyu na kwamitin zatarwa Amma a cikin iko Allah duka an sallame su, saboda su hukumomi gurin da suke so shine samar da hanyoyi na ganin cewa wannan ƙaddamarwa an yi ta. Saboda su a gurinsu da zara aka buɗe taron har aka yaɗa shi to su buƙatar buƙatar ta biya. Abin da ya shafi wasannin ƙwallon kafa na makarantu, mun ga a cikin duka sauran jihohi masu shirya taron sun ɗauko jama'an tsaro don tabbatar da wasar. Ko da yake waɗanda aka zaɓa a wajen wasannin sun ƙi zuwa, don haka suka je suka ɗauko yarensu don a ce taron ya wakana. albarkacin makon yaren faransanci da na kungiyar kasashe masu amfani da wannan yare ofishin jakadancin kasar faransa tare da haɗin gwiwar jami'ar abdu mummuni ta yamai na gudanar da wani taro daga 19 zuwa ashirin ga watan Mars a cibiyar al'adu ccfn da ke nan yamai manufar taron shine faɗakar da ɗalibai akan kungiyar ta francophonie Dr. Aisata Sumana Kindo, malamar koyarwa a sashen kimiyyar ɗan Adam, ta yi wa Maryam Magen da ƙarin bayani. La francophonie dans tous ces Francophonie a cikin duka ƙasashenta domin zantawa ne da duka sassa duk lokacin da aka girka ƙungiyar ta farko wacce ana kiranta ma'aikatar da ke kula da al'adu da fasaha wadda a nan ya mai nema aka girka ta. Sai bayan da aka samu ci gaba ta zama ƙungiya ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci. Inda hasashen wannan ƙungiyar da kuma ayyukan da ta saka a gaba shine alƙawuran da ta ɗaukawa ƙasashen mambobin rassa na wannan ƙungiyar kamar OEF, Confejes, Confemen, wasannin farankofoni, ƙungiyar farankofoni mai kula da siyasa da tattalin arziki, inda kamar yadda kuke gani a yanzu ma mun baiwa mata da maza masu kamfanoni lambobin yabo. Akwai shirye-shirye da dama, kamar tsarin ɗaukar nauyin karatun ɗalibai da su ɗaliban suna iya amfana. A yau ne ake soma taron koli na tarayyar Afirka dangane da rattaba hannu a kan dokokin samar da walwalar cinikayyar kasuwanci a nahiyar Afirka wato zelek a takaice a birnin Kigali na ƙasar Rwanda. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wadda ƙasarsa na ɗaya daga cikin ƙasashe biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka bai karbi goron gayyata ba. Gungun Muhammad Dantani ya fassara mana rahoton Alhassan Mahmudu Kuzi a kai. Shugaban ƙasar Najeriya ranar Lahadi a cikin wata sanarwa ya bayyana cewa ba za shi zuwa a Kigali ba a ƙasar Rwanda inda cikin satin nan za a gudanar da babban taron gaugawa na ƙungiyar ƙasashen Afirka domin rattaba hannu ga yarjejeniyar mai lakanin Libre Exchange. A faɗar kamfanin dilanci na AFP, shugaba ba za ya balaguran zuwa Kigali ba domin wasu masu jari na ƙasar Najeriya sun bayyana cewa ba a tuntuɓe su ba akan wannan lamari suna kuma ɗari-ɗari ga wasu babi na wannan yarjejeniya. Ɗaya daga cikin manyan sandika na ƙasar Nigeria Labour Congress NLC ya nuna fargabarsa don haka sun tambaya ya kasance an shiga a cikin wannan sasantawar. Ƙasashe hamsin da hudu na Afirka ne tsarin zai kumsa a gaba za a samu shigowar yankunan kasuwanci na ƙungiyar yankin Afirka Austral SADC da yawo. Janyewar Najeriya babban gibi ne ga ƙungiyar da ke sa ran girkin tsarin da aka tattauna a kansa tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. A Departama ɗin Dogon Duci a daidai wannan lokaci mata da yara suna fidda furanin aduwa da ake kira rubagara a matsayin abinci, to sai dai hukumomin kula da gandun daji ba su ba da izinin yin hakan ba, amma suna yin gargaɗi domin ganin an kare wannan ice mai matuƙar amfani. kwamandan yusufu daraktan ma'aikatar gandun daji a dogon dutsen ya yi wa wakilinmu azizu dayuma karin bayani Euh, Igar kunnuwan addu'a mata da yara suka yi mai da hankali ga wannan aiki. Game da wannan banna ce a wajenmu dangance da lamarin kare muhalli. Idan muka komo fannin ingantar da katihun abinci bayan ayyukan damana mata da yara na tsigar kunnuwan addu'a domin su yi dubagara. A hukunce ba mu ba su izinin yin hakan. Galgadin da za mu masu shine su dinga ibar daidai wa daida kuma ban ma san ana sagalganta itacen aduwa don yana cikin irin itacen da ake karewa da ke da amfani iri-iri. Ɗiyan aduwa kun ga ana amfani da su a cikin gonakai ana amfani da ɗiyan domin suna kasancewa taki a cikin gona. Ana ma amfani da ɗiyan aduwa inda ake sarrafa su a yi sabulin gargajiya. To a gaskiya ice ne da ke da amfani da yawa su gane da itacen aduwa suna da mahimmanci sosai. To mu dawo nan yamai inda hukumomin da'irar suka kaddamar da wani shirin yashe gototi da manufar yin rigakafi da farar ambaliyar ruwa kafin zuwa lokacin damana. Sidiku Ali, sakatare janaral na gundumar yamai ta ɗai, ya yi wa Alamina Washara ƙarin haske. Wani aikin da muke yi muna shirin tunkarar lokacin damuna ne, saboda idan kuka yi la'akari a shekarun da suka shuɗe muna da matsalar ambaliyar ruwa. Domin samar da mafita ne akan wannan matsalar ambaliyar ruwa muke nan da ya gotoci kafin lokacin ruwan sama ba a lokacin ruwan sama ba. Yana ba mu isasshen lokaci na yashe duka gotocin saboda suna da yawa. Matakan da hukumomin birni mai suka ɗauka shine yashe gotoci da kuma biya sau da kafa da ma wayar da kawunan jama'a saboda wannan gotocin nasu ne don tsabta su ne kina abin da ya kamata shine su kula da su. Yanzu kuma sai fagen wasanni a sakamakon ƙarshen wasannin rana ta sha biyu na kwamɓalar kwallon kafa na 'yan ajin farko. a Estoni da ta kasance ta farko da maki 29, ta biyu ita ce a esfan da maki 22. sannan ta uku AS Guard National da maki 21. Antanta FC ta tadosu ta zo ta sha shidda kuma ta ƙarshe da maki shidda. Wasanni 92 aka yi yayin da aka zura ƙwallo 204 a raga. Mafi ƙoƙari wajen kai farmaki ita ce AS Fan wadda ta zura ƙwallo 27 a raga a wasanni 11. Mafi ƙoƙari wajen kare kanta ita ce AS Tundep wadda ta zura ƙwallo 4 a raga a wasanni 12. shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa yanzu kuma sai rahoton namu na musamman raskunan da aka gudanar a game da damanar da ta gabata ta nuna cewa garuruwa 140 ba su sami isasshen amfanin gona ba a faɗin departama ɗin tanut inda ake fuskantar matsalar abinci yanzu haka hakan ta faru sanadiyar a cikin wasu garuruwa wato majiya karfi sun fice daga yankin har ma da wasu iyalai inda suka nufi wasu wajaje domin neman wato kyakkyawar rayuwa ga fasarar rahoton wakilin abubakar mamadu yaro Damanar shekara ta 2017 ba ta bada kyakkyawan gurin da magidanta da dama na gundumar Tanut suka bukata ba, a wasu garuruwa watsin irin bayan ya soma tashi sai kuma ya dushe dangance da farin da ya bullo. Kasawar damanar ya musguna ma mutum 89,240 kalkashin magidanta 12,749 cikin gundumar komin uku da suka fi ɗimbin jama'a su ne lamarin ya shafa. Lawali Bukari daraktan gidan gona na gundumar ya bayani. Mun yi rajistan garuruwa 140 da da suke matsala na rashin isasshen abinci cikin tsakiya arewaci da gabashin Tanut. Bangaren arewa da gangara da arewacin walalewa shekaru uku kenan da duka shekara waɗannan yankuna suna samun mummunan sakamakon shekara. Tsananin matsalar da magidantan suka fada ciki ya sanya wasu iyalai gusawa zuwa wata ta karkara wannan gushi ya haddasa barin makaranta ga ɗalibai 2,645 sakamakon wani bincike da harabar da ke kula da bada karatun firamare ta gundumar ta yi domin a baiwa ɗaliban ci gaba da karatu mahukuntan bada darasi na gundumar sun umarci shugabannin makarantu da su ɗauki matakan da suka dace sumaila kalla daraktan bada karatun firamare na gundumar mun tambayi daraktocin makarantu su tausasa ci gaban karatun boko ga waɗannan yara da zaran suka zo irin waɗannan yankuna. Daraktan makaranta a ƙarshen lokacin tashin su ya bai wa yaron takardar shaidar karatu saboda akwai masu tafiya su dawo ci gaba da karatunsu a wajensu. Gwamnati da abokan hulɗa sun dukufa ga girka hanyoyin da za su baiwa wa'anda ba su gusa ba sun tsaya gida. Lawali Bukari, shugaban gidan gona. ce karkara ta fara shirinta na kai aiki a biyaka. Gwamnati ta fara sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa ton 230. Yankunan da suke da matsalar abinci. Akwai kungiyoyi kimanin biyar da suma sun fara shirin na kai aiki a biyaka. Da tsarin wa'annan matakan da aka soma da wa'anda za su zo al'ummar da ke fuskantar wannan matsala za ta amfana da wa'annan tallafi. madalla masu harin mu karshen labarin namu kinan na maraicen yau yanzu kuwa zan barku da habibu garba wanda shi ɗakin magana domin ya gabatar muku da labarai da halshen zabarmanci a yi saurare lahiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa